به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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيومنا شاكل عندما درس الشريف وقت رمضان هاي مجرم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولي دريب كل ثلاثين يقول وتأتي منا قد آية تبقي للرجال نصيب للرجال نصيب musiban wannan rabo ne mafruba wanda aka yanka shi wa zai ba san kuma dauki da rijali da tsibon a cikin mazaje kuwaye da kuwaye suke da gano kafin ko mu dauki rabon nan dan mamaci a cikin maza yana da gano jikan mamaci yana da gano to ɗashi mu karfi ƙarfi gaba a gano sai kuma jika shi yake bin da wajen ƙarfi to sai uban mamaci yana da gano idan sai shi na hudu kakan mabaci idan jikan shi rasu amma nan kakan namiji ya zama uban uba ce sannan ɗan uwa sannan kuka da uwa ne uba ɗaya yana da gado shi za mu zo mu samu gadon shi a can ƙarfin sunan nisa يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد فقالوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان daga cikin da suke da rabo akwai cikin maza akwai ɗan mamaci shi ya fi karfi a gado na biyu sai jikan mamaci shi ne ke bin ɗa wajen karfi a gado sai kuma mamaci sai kuma kakan mamaci amma kakan ya zama uban uba sai ɗan uwa wanda suka uwa ne uba ɗaya na biyar kenan sai ɗan uwa wanda suke uba ɗaya sai ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya sai ɓangaren bakwanni babban ka ta uwa ɗaya uba ne da baban ka sai babban ka wani ta da uba ɗaya sai dan babba wani ta da uwa ɗaya uba ɗaya guda goma kenan sai dan babban ka wani ta da uba ɗaya a sai wa kenan Oke mun tsallake wajen yan uwa akwai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa dan tawwanka su ka ta uwa kai ba da dan tawwanka ka ta ta uwa da sai bangaren babbani babba wanda ka ta uwa kai ba da shi kuma ka ta da dan babba wanda ka ta uwa kai ba da shi kuma dan babban da ka ta uwa kai da shi sai miji sai kuma wa wanda ya tabawa muka zo bangaren wani misali na sai mun mimma tarakan walidan a cikin mata suke da gado da farko muna da ƴar mamaci a cikin mata duka ta da mai to sannan jikar mamaci ruwa ke nan, ƴar da sai uwar mamaci tana da gado za mu samu samu yara ba sai ta Qur'ani sai kuma uwar uwa na ke kenan sai kuma uwar uba kakan ka ta wajen baba ke sai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ƴan uwa uba ɗaya yan ruwa daya da sai mata sai mu sai ta bawa sai za mu yi aya ta takwas insha Allah aya ta take magana a kan gatan da Allah mai kuma da kuka yi ba talaka talaka an gatan Allah gatan da Allah mai girma da kuka yi ma maraya sai mu ji Allah ya ba maraya hakki a cikin dukiyar makata ba dukiyar shi bane amma Allah ya girma da wani hakki a cikin dukiyar magana. an rasu kawai sai mara ya zai ce za a raba gadon hatuwa ne to zai yi mutu san mai a gani da kuma yin wurare da Allah ya ba wa miskinai da marayu da kuma koyi da ba wanda take aya ta takwas Allah ya yi masu mataki cewa wani na zo mai suka suka zo wurin da fasadi wata yana da maka hadin cewa gadan ana mai gidan ana raba shi in har makusanta da ta da ba su da gado sai suka zo wurin da bangaro da yake da ta wani ya dama sannan marayu kuma suka zo wajen da bangaro marayu da ba cikin mamun suke ba marayu dai na gari ko marayu ruwa suke tsara ba suke alhaji wani da su yi kallon ake rabon na babu da bai daidai ba wani matakinu a wannan matakinu zai zama bayan kenan wa idan hazara matakinu hmm? wa idan hazara kismata alkismata zai zama mafulun bihi muqaddam wannan kullun kurba shine zuwa tafiya za a yi kuma da gado kuma ka tafi da Allah ya mana da rijali nasibun min ma taraka walidani wal aqrabuna ma'ana dangantaka shi ke sa mutum ya gado Allah da girma da suka yi a nan bar su kohon minhu ku su daga wani abin cikin gadon nan a ɗan ɗauka a babu kafin a yi rabon da a ɗan ɗauka a a ɗan ɗan sassafawa cikin mahukunta ce ko fi haƙuri kun san dukiyar na barayu ne to ga wannan a san shawo a hanyar cikin bari su ko wuce ku san azurta ku a ciki wannan dukiyar wa ƙulu lago ƙaula ma'arufa sannan kuma ku faɗa musu magana magana mai kyau kamar mai ke nan magana mai kyau yuqalu lahu uzurika lahum ku ɗauka Allah ya ku albarka wa qila qulu ma'a rizqi ku ce bayan an dan ba su kaɗan wajen to Allah ga akala min hada kun yi kuyi da kudin da kaɗan ba ku ya san ki wannan mana amma da gashi sun kuyi haƙuri Allah ta albarka Kini wa qulu lahu qawlan ma'rufa ku ka musu magana magana wanda take ma'ruf magana wanda take sananniya kaga a jiya mun ɗauka Allah da kuma suka yadda yake umarni cewa ne a gaya gayawa ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا نفاكم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفوا النكلا ولا تؤتوا فها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقتوهم إلى جميل وقولوا لهم قولا معروفا وبدأ هو مجنى مجنى من شكر wannan ayar da Allah mai kuma da saka ya cire wani dukiya a cikin dukiyar wanda ya bari gado sai aka ɗauka aka bawa aka ba ma koyin kurba da yake nan aka ba ma yatama marayu biyu sannan kuma aka ba da su to wannan ayar tana aiki ko ba ta aiki domin ayar Qur'ani sun zama kashi biyu akwai mukama wanda suna nan suna aiki sannan kuma akwai marfuka wanda suka sanci an share to da wannan malamai ke tsakani kamar yadda imamu rukubi rahimahullahu ta'ala ya kawo kamar yadda al'adu kabiri rahimahullahu ta'ala ya kawo a nan da imamu rukubi ke cewa akwai matsaloli guda hudu matsalar farko bayyana Allah ta'ala أنه لم يستهلك شيئا إذا wanda bai cancanci komai wajen wajen gado ba ta da kofi ba ta da rabon kofi wa haɓarar kismata kuma yi gurin da za a yi rabu al'adar zai zama maka cewa ana yi ke kenan ana rabon gado bara ku ce a bar wannan gadon shi kenan da ke zama family kan su a ba wa kana min al'aqaribi sai zama wannan mutum yana daga cikin makusantan amma makusantan da ya nesa nesa awliyata ba ko suna cikin marayu wal ko kuma suna cikin fakirai domin a cikin aya an ambata miskini wa idza hadara al qismata ulul qurba wal yatama wal masakin to an ambata miskini a nan ba an ambata fakiri ba to kaidar da malamai suke faɗa shine idan jama inda sun haɗu a wuri ne to shikenan kamar da Allah ce to nan fakiri wani mutum ne daban miskini wani mutum ne daban kamar an mata shi kadai a nan kaga wal masakin ko da miskinai to fakiri shi ma za a cikin nan bal ma shi fakiri shi ya fi cancanta domin shi miskini bangon miskini المسكين ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ما هو المسكين إذا كان يبيش لوما تقولوا ما بيبقى ولكن المسكين الذي لا يجد غنى من wanda za shi da za ta wadatar da shi to sai aka samu miskinai da fakirai sun zo wajen raba gado wal fuqara alladina la yutun wanda ba su da gado annabi to Allah ya ma da kuka sai umarni an yukramu wa la yuhibu kuma dan karrama su da wani abu dan ba su wani abu kada haraka su kada musu ruwa in kana Allahu kabira amma duke yana da yawa sai ta so ko da dari biyar biyar ne dan babba wa ihtidaru ilayhi in kana aqara ko kuma ne wa qulu lahu qawlan ma'rufa in yi zama kamar fili ne ko laraba ba ku to yanzu duk kudin da bai na za ka kuɗi yake ku ya kuɗi Allah bai kima da kuka da kada kuɗi Allah ta fata ma mace kuma Allah bai kima da kuka ya kaddara mutum mutum Allah ya zama kuka da imani a fara au qalilan ko kuma kudin dan kankani ne sosai wanda su ma mazajen bai rufe ta ta ta dan dafa indomi sun dafa ya ƙare a wannan gidan ya zama kudin da yawa shi ne na ba su in kudin kaɗan ne shi ne ba za a ba sai a ba su kuɗi to yake cewa fal'ayatu ala hadal qawl muhkama akan wannan magana cewa za a bayar ai ayan tana aiki kenan qala hukmu abbas abdullahi ibn abbas da yake faɗa kuma wannan ba sun sahihul bukhari kuma al-hafiz al-qurtubi al-imam al-qurtubi ke cewa kai kike magana mutum inganci akan ayar tana aiki in makusanta sun zo in marayu sun zo in miskinai sun zo sai a ɗan ɗauka ba yace a cikin sayin bukari fi qawlihi ta'ala wa idza qadara al-qismata wal qurba wal yatama wal masakin qala hiya muhkama wa laysat bimansukha ayat tana nan tana aiki آية ما المسلم وفي رواية قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت لا والله ما نسخت يقولون بنسخ وآية شافتة لا والله ما نسخت والله ما شاف آية آية سنة سنة سنة سنة عيد الهاتف المتدين فيما يقول مسألة في آية سنة عيد وأن شاف الكل sai sai matsalar farko ayar tana nan tana aiki daga cikin wanda suka ce ayar tana aiki akwai abdullahi ibn abbas kuma ruwayar tana bukari to duk wata ruwaya da aka rawaito maka da wurin abdullahi ibn abbas cewa ayar an shafe ta to zaka samu imma daga hanyar muhammad bin sa'id al-kalbi an abi talib an ibn abbas ruwayar ba ta da inganci an gane wannan ruwayar da ce ayar an shafe hukunci kuma an ce ma daga wurin wa ibn abbas don ka duba ka samu daga kalbi muhammad bin sa'id al-kalbi daga daga al-sari daga al-waqa ibn abbas waya ta dace aiki ba ta aiki ba ta da karfi ba ta da inganci ko kuma aqiyatu al-awdi daga ibn abbas ita ma ba ta da karfi to don abin da ba shi sai bukhari da shi ake aiki daga urwa abdullahi bin abbas wa haka nan mujahid ibn jabr yace hiya wajibatun ala ahli al-mirasi wannan aya dole ne a san ta gado an gane in dai sun zo in dai marayu sun zo indai dai sun zo to sai an cire wani abu kadan a ba an gane to amma kamar nawa za a ba su kenan mujahid yake cewa ba a wani anfusuhum iyaye da sun suka ga cewa za a kyautu ta musu ina ce ba kowa ne ka yi ɗari ɗari biyu ya hada da kudin mota ɗin ya fiye wata ko a ce a kai muku biyu a ɗan rarraba muku da sai musu abincin da su yi a gurin rarraba shi ke nan ba ba ba shi da su wa haka da yi wa an wannan kuma an sake rawatin daga jama'a kamar ibnu mas'ud kamar abu musa Da ashari kamar abdurrahman ibn abi bakr kamar abu al-aliya al-sha'bi al-hasan al-basri وممن قال انها واجبه لكن ما suke ان dole-dole ne ba, dole-dole. da gaskiya akwai ibn jiri wannan duka ibn kasiri aka rasa akwai ibn jiri akwai sa'id ibn akwai mafhum shani akwai ibrahim an akwai amara ibn abi rabah akwai imam zuhri akwai yahya ibn ya'ma duka sun ce wannan ayat tana aiki kuma dole dole ne a cikin dukiyar marayu da za a raba sai a ɗauki da wani abu a ɗan tabbawa zuwa ulul wani wal yatama wani masaki an gane wannan to anan ayar Allah bai kuma saka cewa idza hamala al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ku azurta su a ciki to shin azurtawan dole dole ne ko su haɗi ne al-imam al-qurtubi yake cewa as-sahihu annahu ala al-dad mutahabi ne kar ayi ruwa ba wanda suka zo za a raba dukiya ce a bar a raba a in ya kasance a yi mowa to yana ga kasance daidai da mutanen gona suwa ya mutanen gona ashabul janna idza aqsamu la yadrimunna abuqihi ce ai ku yi sauri za mu je mu girbe gonar mu da ne wa qadaw ala qadrin qadirin Allah ya dukulanna na hali yau miskin ikawar miskin ne wa qadaw ala qadrin qadirin ke gaggawa to tun da dingin dingin ji za su je gona to shi kenan sun je gonan kenan falamma auha qalu inna la dalu ya ai mun ka ba hanya gonan ne. ya ai na ita ke ba nan ma Allah ya haramta mana gonan tunda kaga miskini dan gatan Allah ne ko sun zo su yi rowa ga miskinai kuma sai Allah ya haramta to abin da bai taka kana ya karya ba tunda ba ce wai lalle sai an ba su dukiya da yawa ba sai na kuski na mu in an san dama za su zo to yana ya kasance a ɗan yanka kaji hmm? kowa ya zo sai a samu na shinkafa hmm? a filet na nama kaza shi ke nan sallame shi kaga dai bai zo a banza ba a ɗan ba shi kawo na kiwo na aka tambaye abu mai daɗin daɗi daɗi bai ma mutum da ke cewa magana mafi inganci ala nagri mustahabbi ne wa kulu lahu to mu duba nan a wannan ayar Allah ya faɗa hakkokin mutane hakkokin wa da ba wa idza hadara al-ismata ulul qurba makusanta amma makusantan da ba su da marayu ko ba wanda ba su mutu ba ku ba ba su ya riga ya mutu can wani daban wata da sun ji ana rabon zago a gidan ko a gidan ku sai suka mutu to za a ba su ko ba ba su ba za a ba su Allah ke karbu min ku ba su zama ku ta taɗa to a nan guda uku nan za ka samu Allah yana ji da zuwa Qur'ani ulul qurba Allah yana ji da su Allah yana su Allah yana su mu mutu wannan karatu a baya a ƙarƙashin laifin an tuwallu wujuhakum qibala wal maghrib lokacin da Allah zai ambata wa atal mara mutum ya bada dukiya yana kaunar dukiyar to sai ka fara kin samu wa Allah ya fara ambatawa zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn as-sabil was-sa'ilina wa fi riqab sai ce wa aqama salata wa ata zakat kaga wa ata mala ala hubbi yana daga cikin amalul bir biyayya ga Allah yana daga cikin imani mutum ya ɗauki dukiya yana son dukiyar ya ba wa wa adal mala ala hubbihi zawil qurba ya dauka ya ba ko kusantan shi kaga tare da zumunci kenan ga makusanta an ka baki abu lada na wanda zai baka lada biyu lada farko shi ne ne ka sada da zumunta lada na biyu shi ne ne ka yi sadaka to Allah ya fara ambata zawil qurba to wai suke bin zawil qurba Allah zai wani ya sama hmm, marayu a kyau da kama in za ka cire dukiya ka bara to marayu da su ka fi cancanta ka da fi cancanta sai da Allah zai wani Allah ya ba mu samu samu shi ne namu Allah ya gabatar da marayu a kan manzo Allah zai wani wal masakina da kuma miskinai miskini wanda ba shi da wadatar da zai wadatar da shi kaga da shi ma fakiri sai zai lalace. da yake wata dalili da kuma ɗan tabarki shi ma ya tantance a baki to sai Allah ce wasu zaɓi ga wanda zai fi mu. wa fil iqa to abin da nake so a gane ayar shi ne Allah ya kaddamar da wil qurba wa ma mala ala mubdi zai ce ne wil qurba wal yatama wal masaki. kaga an ji ma aka Allah bai kuma da kuka jira da mana wa idza hadara al-qismata fil qurba واليتامى والمساكين لتفرقوا منه هذا الله يجمع نفسه لكي الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم الله لا يحب من كان مختالا فخورا لا بد ما ان شاء الله اذا ممكن كيف اسلوب القران واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كيتمه وبالوالدين انسانا iya ya kuma kyautata musu to banda iyaye sai zuwa wabi bil qurba yan uwa wanda suke makusanta a kyautata musu to banda yan uwan ka makusanta sai wasu cancanta da dukiyarka bai ce ya kama sai mara kaga maraya da ta ta ne to banda maraya tsewa in za a yi wani asusu in an yi asusun marayu da kuwa yana asusun iyayen ka yi ko ba ka yi ya zama kana tallafa ma ka to banda iyayen kuma sai a duba dangi don an duba dangi kuma sun tallafa ma tsewa sai wani ya sama marayu baiwa banda marayu kuma wani mataki ne sai kuma miskinai kafin da Allah ya jero mana su wannan tsaya ta takwas shi aka Allah ya jero hakkokin marayun nan hakkokin wanda suke mabukanta sai amma ta waljari bil qurba waljari bil junubi wasahibi bil janbi wa bil sabili wa ma malakat imanukum da in muka sake duba a kan wajen wasiya mun ke ju ayat da cikin suratul baqara daga kamar ayat 180 Allah ya kutiba alaikum إذا حضر إذا عليه alhaji na kafiri wannan mai yake kawo gidan mu mu gaskiya yin wannan gaskiya yau da ku kuma wai na tambayar su daga an zo an danganta wai yau da ku kuma ne da fatan kan kawai suna lafiya ko yau da ku kuma sai da kyau baya son zaura gidan shi ba shi ma da ɗakin baki da shi ta yi da mu ina za a yanzu ina su kwana yau da ku kuma to kaga Allah yana kaddamar da ni haƙƙin makusanta wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin Allah ya ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah kaga yanzu Allah ya kawo ne haƙƙin zuwa haƙƙin iyaye sai haƙƙin wa makota wanda suke yan uwan da ke har yanzu a cikin a ya pound ko yan ko ma ne me za mu tiyar to sai Allah ya ce a ai ba shi bane abin baya ne kul ma anfaqtum min khairin duk abin da za ku cire da kuɗi kaga khairin na zuwa ba da mai kuɗi to in za ku bayar sai Allah ya ambata gurin da za a bada kuɗi bai ce ku cire naira ko pound ko dinari ko dirham ba bai ce wa balil walidaini a fara ba mu iyaye wal aqrabin sannan kuma tsewa banda iyaye tsewa sai makusanta to banda su makusantan tsewa wani ya kama ta fiye ta Allah yake jera ta uku wani ya kama sai wani matakiri sai miskinai yan gatar Allah wani sabini sai kuma da ke ɗan tabarki matafiyi guzurin shi yayin shi Allah ce wa ma ta fa'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da za ku aikata da alkhairi Lallai Allah bai kuma da suka fata ne to kaga nan ayoyin sun tattara mana wayannan mutane guda uku kari da zuwa ƙari da iyaye Allah bai kuma da suka wani lokaci sai ware biki a sai ware maraya shi kadai maraya shi kadai kamar sai Allah bai kuma da suka sai kalla balla tukrimu da yati kaga ba ku girmamawa yatim wanda ke maraya ga haƙƙin shi Allah ya kuma da ya baki wajen ciyarwa wajen sadaka wajen wajen abin da ya shafi rabar gado amma duk da haka ba a girman baraya Allah ya kuma da ya ce cewa a ra'ayin alladhi yukazzibu bid-din fa dhalika alladhi yadullu ya yatim daga gane sai aka ambata maraya shi kadai da zan nuna maka muhimmancin al'amarin maraya manzon Allah sallallahu alaihi da shi ma sai zo ya kai wa wasu hadisai masu yawa ikabirul yatim wanda zai dauki nauyin maraya lahu aw ghayrihi Marayar naka ne ko ba naka ba ana wa huwa fil jannati ka hataini da kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ku kusa da kusa ke. ita ga manzan Allah ya tara ka yana cikin sama amma dai kana fada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ce al ya ke hajiya al ya ke alfi wanda zai kasance a rasu a bar masa marayu abu hore da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man yaftahu baba aljanna ni ne farkon wanda zan zo bude kofar aljanna ke illa anni aramta inni illa anni ara ra'atan tubadibuni fa aqulu laha sai ga kuma wata mata ta zo tana so ta riga ni mata ta zo tana so ta riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna sai ce malam me yasa ne ki sai malam ki wace wace ce sai ta ce ana ka ka'atu ala aitani ni ne masu da na zauna ina lura da marayu na kaga ce mace a bar mata marayu babban girma ne sosai ke ko ya kuke gani hadisin abu ya ala ya rawaito shi wa isnadu hasan bi insha Allah kamar da imamu Bukhari ne ke fara cikin at-targhib wa tarhib na rubuta ta da hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da arba'in da biyu daga mace da ta kasance tana girmamawa maraya amma kuma za ta yi maya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shiga ina wajen shiga aljanna to kaga ayat ta ba mu fa'ida wa'annan mutanen ashe in gata ne wurin Allah ul qurba wal yatama wal masakin idan muka sake duba su miskinai yadda Allah bai kuma ɗaukaka ya sake girma ba su sai ka samu wajen sadakoki suna da mai Allah ya ware a cikin dukiya na ne ko dukiyarka Allah zai ware su ko ka musamman zuwa nan miskinai a wajen zakka sai Allah ya ambata idan sadaqatu lil fara wal masaki. dukiyarka ne ko dukiyarka ta kaje amma Allah ya ce ka ba ku ɗauka ka ba ku ka duba wajen fidiya ga wanda ba zai yi azumi ba tsoho ke nan to Allah zai ce tsoho kai tsoho ba za ka yi azumi ba to wa za ka ba wa wannan azumin wa allazina yuqinuhu fidyatun ta'amu miskin dauka ka ba miskin ko kai miskinin ne to dauka ka ba ma dan uwanka miskini kaga miskini ga ta Allah Allah da jima da kasa ya ambata za su daga jami'i الله يقولوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهب على طعام المسكين إذا وانا وتوتنا زي كتك بايا كتيتروا أكد يدوا بايا كتيتروا أكد يد المسكين كذا رشد يد المسكين أنا كيف بلاي الله كيف يوم تأنسى wata wata ce da ake ce mata sakar mai sarki Allah ya yi ma salaka kun fi safar qalu lam min al musallin sewa wa lam nakun nutimu al miskin kaga kuma sai aka ware miskin shi kadai ba ce ba wa lam nakun mun lam nakun nutimu ul qurba wal yatama sai aka ware ba miskini dan zakan Allah لم Ba من sallah, ما صلى ولم نكن نطعم المسكين kuma ba sa ciyar da wa miskini to kada kenan miskini yana tafiya tare da maraya hmm? ko kuma ya tafi tare da wani mutane ulil qurba wal yatama wal masakin atin ara'aita alladhi yukazzibu bid din dan la tabi fadhalika alladhi yadurru al yatim wa la yahuddu ala ta'amil din ma'ana kenan shi miskinin nan abokin tafiyar wani ne abokin tafiyar maraya mu duba wa yutsimuna ta'ama ala hubbihi dalatin miskinan miskinan miskini suna ciyar da miskini wa yatiman da kuma wa maraya kaga kenan ashe maraya abokin tafiyar miskini ne miskini shi ma abokin tafiyar wa da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar as-sa'i ala al-armalati wal miskin wanda zai dauki nauyin الواجدة الثاني على الأرملة وذلك الكنوي فالزورة وزوراوة هذا كل زوراوة تنفيذ السيطرة لكوا جدا آه من السيطرة لكوا suke tare da barayu domin su aka rasu aka bar su suke tarbiyyar barayu to ka ga sun ka taimaka mata ka taimaka wa jiniya na ɗaya kenan sannan kuma ka tallafa wa marayu da wannan da asusun mu zai karfi har kuma iyaye ya kamata a taimakawa ya kasance kamar a siya musu keken dinki a ba su jari kamar na magyada a siya musu garuwa garuwa a ba su duka jin jari a siya musu keken saka keken dinki abin da zai tallafa musu ci gaba da a siya ce kowane shekara ita ma siya an bata ko ya kuke gani wannan ne hanya mafi daidai in an ba ta sana'a da za ta dinga yi a gida in sha Allah an taimaka mata sannan kuma an tallafa wa zuwa su marayu kaga ladan zai fi girma ke azzahi ala kamalati sai manzo Allah ce wal miskini da kuma wanda yake miskini kaga miskini dan ga kan Allah to ladan da Allah zai baka a nan kal mujahidi fi sabilillah kamar ladan ne jihadi to ina ladan ne jihadi yake inna Allah tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna kawai suka aljanna to kai ma ka ɗauki nauyin miskini ko wata bazawara ko zaurawa shi ke nan sha Allah wa ladan shi ma sai ina bai aljanna to kaga da kake kenan wannan aiki ne wanda in muka yi da kyau da jami'a insha Allah sakamakon mu zai zama ina aljanna ka duba miskini dan ta Allah sai Allah ya baki a cikin dukiyoyin yanzu na zo na yarda wallahi ba zai fita da ba kuma sai na zo na yi to Allah ne yake nabi la yu'aqibukum Allah bil-lawmi bi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين sai ka ce da miskine goma miskini na gatan Allah in ka duba wajen jihadi Allah ce kai sai ka yi arziki mutum ya yi ka tumbara ya ce wani arziki alayya da zari ummi na faɗa din shi ke nan za faɗa ko sai ka yanta bawa idan ba za ka iya ba ka yi wata biyu a jere idan mutum ya ce wai ke din nan kin yi kama da ba kin yi kama da ne bayan babar shi mutum ya gaya wa matar shi haka wai bayan bayan matar shi ya yi daidai da bayan babar shi yanzu sai ya azumin wata nawa wata biyu a jere kafin ya koma gurin ta ba to Allah ya ce fa man lam yastati wanda ba zai iya raba ya za a yi bai ta'amu sittina miskina a nan kuma ce tokacin da miskinai sittin daga miskini don gatan Allah a aikin hajji ma haka Allah ta girma da wata yake cewa wanda zai kamar su yi ba fidiyatun ko wanda kasance ba makara min kun mariban au bihi azar bi ra'sihi yawwa fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nukum kaga la take miskini dan gatan Allah a yi ƙoƙarin a mai rowa kamar da su tsawon janna suka yi ƙoƙari su hana miskinai dan abin da za a ba su bai wuce mutu ɗaya mutu biyu ba ko miskini da ɗan bashi ko mai gida yana kan ce Allah ta kare alkhairi man qala huwa hum da Allah ya kulanna hal yawma alaykum miskin kamar da su masu bincike suke kan mu gauri wani miskini ya ba wallahi za mu sa mu fari a bakin kuma wannan mafi yawancin gidajen da manya-manya in ka je zai ka samu a yi drawing mai ko katar gari da ka kai hankali wallahi zai cije ka ya cije ka ba ruwa na to kaga kuma talaka yana jin haushin kare sai yaya kuma ya je gurin alhaji ya taimaka mai amma alhaji ya sa kare maro to kaga mutum da kusantar miskinai da izinin Allah mu ma sai Allah ne girma da kuka ya bada ne ya sakanta mana man kana fi hajati afihi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya kasance cikin biyan bukatar dan uwan shi to shi ma Allah zai kasance cikin biyan bukatun shi yura ta koyar da mutane ga ta Allah ne ko ba marayu ya tama wal masaki da wannan azuzu da aka azurta la ta ka karfa ba shi kuma mu dinga yi da kikkiawar niyya da sanan ka san ba za ka bayar ba dan Allah bai na kuri duk wanda ya kasance imani da Allah da ranar fa faɗa alkhairi ko ya yi amma ka koma gefe ka cewa za a cinye ka ga sun kara samu ai an samu dubu da biyar ai an samu ka za su cinye a mun yi gaba da kuma bai baya baya ba zai ba to kai kokari ka kasance cikin wanda abu su bayar da izinin Allah kan zo raba ladan zai kasance duk da kai da izinin Allah za a da fatan Allah mai rima da kuka da ta mu wajen tallafa ma mu wajen tallafa ba marayu wajen mutum dai. wannan aya ta kuma ce wa idza qadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin idan ulul qurba sun zo makusantan da ba su da gado sun zo wajen raban gado har yana ma maka gada kana rabawa kai da marayu da miskinai Allah ke bar su min kusan mutunci wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana mai kyau وليخشى الذين الذين لو تركوا من خلفهم ذرية cewa Muhammadu Kiri wannan kisan kusan kwacin da al-Imam Ibn Kathir ya ambata ta yace anna aqidat as-Sallani akwai wani daga cikin magabata da ake cewa aqidat as-Sallani ya raba dukiyar marayu fa amara bi shafin fadhubihat sai ce a yanka akuya sai ce a yanka bin akuya fa sana a ta'ama kake abinci saboda ke ji ajili hadin aya saboda wannan aya an yi ma kuwa kenan وإذا أخذ القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه kaga arzikin da zai da ya abinci domin shi ma arziki ko da mata ba su kudade zai ke cewa laula hadhihi al-aya la kana hada min mali ki wallahi da ba dan wannan aya ba wanda zai zama abinci a dace ga ma tun da Allah bai kuma da kai kuma ni to zai kasance abincin bara kaga an raba gado sai a cire ma marayu a cire wa wani marayu daban-daban wannan haka suna da matsananciyar bukata a ɗan cire wa ne wani suka suna da matsananciyar bukata ke wannan an ɗan cire ne a cikin dukiyar wani a ga Allah ya gafarta mai to yana yawan miskini ne ga gidan da tawabu yana yawan ga Allah ya faɗo shi da fatan irin wannan karantarwa da Allah ya yi masu suka yake mana ba wai mu zo mu karanta mu ce ba kaga yanzu sabon da yake cikin wannan aya in ka ɗauka da wasu ayoyi zai ba ka da wani abu da za ka lura da shi da fatan Allah ya sa mana cikin masu lura da abin nan wannan aya ta gaba da Allah ta kuma da suka ce wa yakhsha alladina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim falyattaqu Allah wa yaqulu qawlan sadida wannan imamu qurtubi rahimahullah ta'ala ya ce akwai fassara ayar da su zaka yi ba ta fassara guda uku ma'anar farko dangane da fassara ayar yake cewa wani kuma da gaske cewa wannan wa'azi ne ga wanda aka mutu wasiya a wanda aka bar mutu wasiya ki ifa'alu bil yatama ma tuhibbuna an yuf'ala bi awladikum min ba'dikum ku dinga kyautata wa barayi kamar yadda kuma kuke so in kun rasu a ba ƴaƴanku an gane fasar aya a kan ifa'alu bil yatama ku dinga kyautata wa barayi ma tuhibbuna an auladikum min ba'dikum kamar da kuke zuwa ba ƴaƴanku to kuma ku dinga ba marayu sai zuwa cikin wa yake zuwa ba maraya tallafi sai marayarka ɗanka kana so ba shi tallafi ko biya shekara tsakanin da Allah hmm? ba san ci shi ba ba san shan shi ba amma dai a shekara za a ba shi tallafi ko ɗaya don abin da bai wuce naira ɗari biyar ko ɗari bakwai zuwa dubu ne zuwa dubu ne da biyar tsakaninka da Allah haka kake so a yanka ni ka wallahi ba ka nake so ban san ko kai haka kake mai ayanka ba madara da shafin da shafi ba madara ba kure ba kumbita ba kuri ba kumbai haka to haka muke so ya kasance ɗayan mu a mutu maganar Allah ne wannan ga ta ayan ta kama mu dini da biyu. haka muke so a ba a mu bayan mun zo mu ko an ba ba haka muke so ba to kaga dole mu kara kai ni kenan yadda muka ma ƴaƴan wa'ansu mu ma ka ba ƴaƴan mu al-jazaa'u min jinsil amal wannan shine fasaran farko kuma shine fasaran Abdullahi bin Abbas is'alu bil yatama ma tuhibbuna an taf'ala bi awladikum min ba'dikum ku aikata da marayu gwargwadon abin da kun kuke so a ma ku bayan mutuwan ku magana ta biyu al-muradu jami'un nas cewa dukkan mutane wannan wasiyai wani aka bar musu wasiya don an bar maka wasiya to ka kyautata wa maraya irin abin da kai ma kake so a kyautata ƴaƴanka magana ta biyu ya shafi dukkan mutane abubuwan bitika illahi fil aitam Allah yana umartar mu a wannan aya mu ji tsoron Allah cikin marayu wa auladin nasi kuma da sauran 'ya'yan mutane wa in lam yakunu bi wujuhihim ya ko da ba sa karɓar mu ji tsoron Allah mu kyautata musu an gane wannan fassara ta shafe mu kenan fassara ta uku ke kamar yadda kuke tsoro domin lokacin idan mutum zai rasu zai kasance wani sun zo wajen wasiya sai su ce to shi kenan ka ba da dukiyarka wajen wasiya ka ba da dukiyar ka wajen wasiya domin kaddamar ma kanka aikin alkhairi ko kuma su mai wasiya ce a ka bar dukiyar saboda ne kar ka bar yaran ka su zarta to shi ne wannan ayar cewa mai da kuke tsoron ƴaƴan ku kada su tozarta bayan ku to haka nan ku ji tsoron a ku ji tsoro alawa a kake mai riko sauran magana sauran ƴaƴa kuma kamar yadda ba ku so ƴaƴan ku tuzarta to haka nan ƴaƴan mutane kada ku bar ku bar su kuzarta to shi ne Allah bai kuma da kuka ce wal yakhsha alladhina law khalaqu min khalqihim dhurriyatan ri'a wanda in sun bar zuriya wa masu rauni a bayan su suke jin tsoron su wanda suka bar ne zuriya masu rauni kamar yara da mata suke tsoron zuriyar su to Allah bai gama da suka yake cewa ne wal yakhsha to ji tsoro kuma har yanzu falyattaqullah ji tsoron Allah ji tsoron Allah in suna so ya kasance zuriyar su ko zarta to ji tsoron Allah ki kyautata ga sauran barayi falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida da fatan an gane fasara aya wa yakhsha alladhina law khalaqu min qalbihim dhurriyatan bi'aha ji tsoron Allah zuwa kenan wannan sun bar zuriya a rauni suna jin tsoron wannan zuriya za su tozarta to yanzu ya za a yi yanzu ina tsoron yi na bar yara na za su tozarta yanzu ina raye ya zan yi kai ma yanzu kana raye ya kake ganin in ka mutu ya yara ka za su zama shine ka kasance ka mutsayin a banki shine kake ganin ba za su zarta ba a'a Allah ya bari Allah ku ji Allah wacce kuru kaunar sabida kuma ku faɗi magana magana mai kyau magana ta adalci magana wanda take daidaitacciya mana nan ayar arsalallahu ta'ala aba Allah yana shirye da ku iyaye alladina yakhshawna